to yana ne kawai na a san da shi akan yana matsayin mukami idan baya matsayin gwamna yi wannan bayanin ko a kaso fanteka kaso fanteka kan ba za ji shi ba ko a kaso ka ko a kara don gani shine yana faida mukamin su na gwamna ne akan bai san me ya girma mukamin ba yake shiga ke irin na kasa gaba ke ɗaya tunda ai ai akwai gwamna akwai shi a nan bara akwai shi a ko ina akwai shi har na jigawa akwai shi kuma da magana shine akwai hurumin da yake zaki magana akan na gwamnati akwai hurumin da zaki magana akan maganar siyasa to shi ne akan matsayin hurumin siyasar APC wai ita ma ba shi shugabanta ba in kusa saboda haka irin wani lafazi wanda yake na yarinta dan kawo mukami shi ke kana ganin kai ne komai a duniya ba za su ganka ba sai na baka da mukamin da ke na biyu da bar ci zaɓe bayan ci zaɓe kai rutsi ba ya ji amerika cewa yana ba mu godiya da mutanen amerika cewa sun saya ci zaɓe saboda ka zaɓensa a wurinsa ba na Najeriya ba ne shi su suka sa zabe to saboda haka kaga ashe ta wajen wannan bayanai na irin su irfai kawai sai kawai a kalli haka matsa cewa suna cin mutuncin Najeriya suna kunyata mu domin ba san hurumin girman Najeriya a waje ba kenan waɗannan lafaza na shi gwamnan Kaduna me za su iya haifarwa Najeriya ta fuskar da diplomasiya ba su wallahi domin a san cewa bai dunan hurumin da yake nan sun san kuma ne shi gwani ne a cikin mutane 36 a Najeriya gwamnoni yanzu Amerika don wani ya gwamna Amerika magana suka ce kaza kaza Amerika ce magana to tun da ta fuskar siyasa kamar yi wannan magana tun da kuma dama magana ta an alakanta ta da sha'anin zaɓe da za a yi kana ganin cewa waɗannan lafuza nasa za su shafi yadda za a tafiye da zaɓe da ma sakamakonsa shine in kasa ka gane wato ingancinsu ko rashin ne zaɓen da aka yi na wanda Buhari hau irba ke mulki a yanzu wancan zaben su suka sa farsha waje turai Amerika sun zo kata ya zo su waye sun zo wa lokacin nan ministan harkar na Amerika ya zo john Keri ya zo har nan za ka zaka yi ta yaya kaza kaza kaza lokacin nan irin irin wasa biyu wani fata ta ce ka kyauta ka kyauta ka kyauta mun gode mun gode kai faɗa ba saboda haka shi shirkawa akwai ne wanda yake wato idan baka san me mulki ba mulki zo wurinka za ka yi ta yin hauka rashin mai wanda ya hau kan garwa yake tsina mutane kana gwamna cewa a jiyar ka duk wanda ke dan jihar nan hakinka ne ka hau kai tsinuwa ka ce sa ba za su yi wani tasiri ba ga hulɗar eh, diplomasiya ta najeriya da sauran ƙetare musamman waɗannan ƙungiyoyi da ya ambata eh, da kuma a siyasance to amma kuma hannu guda ga kuma ga martani nan ta ko ina daga ma hukumomin na waje na ce maka ai kaji ko ai bai saki gaba suna ga najeriya cewa ku hankali a kasar ku akwai wanda ke bai san me yake ba ana gwamnati martani ne cewa wani lafazin fa kawai ta fito daga bakin gwamnati ta fara gama tare da Najeriya ba da gwamna ba saboda haka abin da ya faɗa abu ne kawai na harshen siyasa a siyasance kana mana magana ne a matsayinka na tsohon ministan Najeriya na harkokin waje ku a matakin PDP ya kuka kalli tasirin wannan magana a siyasance tun da kace tana da nasaba da siyasa to tun da yake siyasa ce gaji ko suna so kada bula ai shi ne kira kada bula a ci da mali to zai kula shi su zai kai su magani a to amma kaman ka heji fa yake yi kila ya hango wani abu ne <laughs> shi ne cimka shi ka ai Allah kamar lokacin muga mutum zai kashe shi kansa tukunna shi ne sai idan ka cire mukamin ofis ɗinsa ka je gefe ɗaya ka ce irin fa magana na ce ko afanta yake magana ba za ka kalle shi ba tunda akwai tunda yana amfani da girman kujerarsa ne da mukamus na ofis yake wannan magana ake jinsa